Sakataren gwamnatin jihar Adama Dr. Umar Bindir ya ce jawabin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari na sabuwar shekarar 2017 na cewa gwamnonin jihohi ba da wata hujja na kasa biyan albashin ma'aikata jam'i ya yi wa jihohin da bai shafi jihar Adamawa ba. Wannan ba gaskiya ba ne. Lokacin da muka zo albashi albashi na karkara wanda ba a biya ba wata biyar. A gane ko kuma mu tun da muka kama muna biyan albashi daidai wa daida. A yanzu mun kwance wa'annan watanni guda biyar in sauran wata ɗaya. kawai dai ga baki ɗaya albashin eh, karamin hukumomi shi dai shi shugabanmu ya tabbatar kan cewa an sake kuɗi don su biya amma abubuwan da ake faɗi mun ji sallan christmas kan cewa wa'insu malaman primary school ba su samu ba ko mun sa committee to investigate me yasa ba a biya ba shugaban kungiyar kwadago reshen jihar adamawa comrade dauda maina ya muzanta wannan ikirari da sakataren gwamnatin jiha ma'aikatan gwamnatin jiha suna samun albashin su kan kari to dai rubuta ne girma gwamna mun tsara masa matsalolin matsalolin ma'aikata kamar ma'aikatan jiya akwai kudi hutu wanda suke biyu na shekara biyu yanzu za mu shiga wata sabon shekara za a fara kirge akwai kudi na ƙarin girma kamar da ka faɗa wanda kowane shekara ana adjusting mutum zuwa wani mataki sannan kuma akwai albashi malaman firamare na watanni kusan biyar akwai na ma'aikatan asibiti na ƙananan hukumomi kusan wata biyar sannan su ƙananan hukumomi kansu akwai albashin kusan wata biyu sannan kuma akwai gratuity na iyayenmu da suka bar aiki wasu su sun wahala wasu su yanzu sun suna kan jiran wannan abu saboda siyasa an biyan kashe su da dole an hana wannan kuɗi a wajen ya rusa su haka muna tambayan gwamna su ba mu bayanai ya za su biya wannan abu saboda mu san matakin da mu za mu ɗauka. Ƙungiyar kwada-kwada ma mu riga mu gama kitsa duk abin da muka kitsa muna jira ne idan muka ga abun ba zai mana da muke so ba a ko takan da kuma za mu ɗauka mu tabbatar bukatun mu sun biya. Batun lokacin da gwamnatin jihar Adamawa za ta kammala biyan albashin da ma'aikatan firamare ke binta wanda shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Adamawa Comrade Rodney Nathan ya kamanta da jirar gawon shanu saboda a cewarsa hatta bukin Kirsimeti da ya gabata sun yi shi babu albashi baya ga albashin wata uku da suke bin gwamnatin jihar Adamawa. Yadda yake a doka tun 2008 shine ainihin lokacin da ba a sake wani promotion ba to daga lokacin Sanusi ba sake promotion ba ba sake yali increment ba ba sake upgrading ba gaba ɗaya ma a lalace ɗin an zo lift transport grant Kudin hutun da ake biya ma ma'aikata mu kan ma shekara hudu ba biya mu yanzu da wannan ma shekara biyar albashin ba mu same ta ba ba mu samu kudin hutu ba ba mu samu kowa. Safin ma'aikata da ke jiran hakkokinsu sun kai wa Allah kokensu in ji shugaban ƙungiyar masu karban fensho ta kasa reshen jihar Adama Comrade Samson Almuru. A gaskiya a matsayina na chairman na Nigerian Union Pensioners Adamawa State mutane na ba su amfana a cikin wannan dala ba ko kadan Wani malami da ke jiran irin kuɗin fansho da na sallamarsa comrade Ja'faru Babagire ya yi mini bayanin irin halin da suke ciki. Na yi ritaya dai a 1st September 2015. Ko ha a yau wallahi ko pension salary na mun karɓa. Balle ma yi maganan grant. Kuma karka manta fa akwai ma wa'inda suke gabana. Don yanzu haka na samu fali ya fi dubu biyu na malamai wanda yake na pension for na local government. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.